ba haka muke kira ga samarin mu sannan kuma abu na uku a abu na biyar ka nake so in ce wato a ya zanto akwai tabhiya a tarbiyyanci yaro kan tabhiya tabhiya shine sadaukar da kai sadaukar da kai wajen tsaro ga addini wajen tsaro ga musulunci mutum ya yadda ya rasa duk abin da ya mallaka matukar addini zai ci gaba amma bai yarda ba shi kadai ya samu riba a duniyance addinin ka kuma yana ci baya to waɗannan bangarori duk bangarori ne tarbiyyantar mutum a zuciyarsa akwai tarbiyyantar mutum ta fuskar ayyuka daga ciki ayyuka da suka shafi wajibi kamar salloli guda biyar aini manzo Allah ce ku umarci yaran ku da sallah tun suna ɗan shekaru bakwai idan sun kai shekara goma suna yin sakaci a kai ku dauke su kuma ku raba tsakanin maza da mata ko da uwa ɗaya uba ɗaya suke wajen kwanciya matukar sun kai shekaru goma to da haka tarbiyyar kenan ta fuskar ayyuka mutum na jin yaransa suna tafiya masallaci tare to suna yin shekaru bakwai in sun kai shekara goma ya fara matsanta musu idan ya tashi da asuba kafin ya tafi masallaci sai ya tashe su sawa'un maza ne ko mata in maza ne ya tafi da su yan mata kuma su yi sallah a gida in ya dawo kuma ya samu tabbas ɗin sun yi duk wannan wani abu ne da ya kamata a tarbiyyanci yara a kai tarbiyyantan yara bisa ga jihadi don ɗaukar kalmar Allah dole ne mutum ya rinka ta wannan kalmar a kunnen ɗansa tun yana yaro ƙarami har ya saba da kalmar da jinta idan ya fara girma sai ya san menene ma'anarta Sa ce masa ma'anarta gwagwarmaya ɗauki ba daɗi ɗauki ba daɗi da yin taho mu gama da arna in ta kama shi ne ma'anin jihadi a sanar da shi wannan wannan ta sa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yara suna in shekara sha hudu za a tafi yaƙi suka zo suna kuka manzo Allah na cewa yara ne ku koma gida sai shekara mai zuwa gazatu uhud kenan ta Abdullahi dan Umar su sama ibn Zaid suna in shekara sha hudu kowa ya dauko takobi manzo Allah ya ce ba za a je da su ba sai koma gida suna kuka shekara mai zuwa lokacin da za a je ga gazawatul khandak suka fara tahowa suka taho sai daga cikin su ma da yake gajere ne har da ɗaya yake haka wai a gansu dogo ne saboda kai yana so a je a yi ɗauki ba daɗi da arna manzo Allah ya ce su shiga sahu aka tafi suna ɗan shekara sha biyar aka ja zuga da su aka ja kowa arna kora to dole sai an haɗa ruhin jihadi a cikin zukatan samarinmu jihadi da ma'anarsa ta cewa ɗaukar kalmar Allah ba jihadi da ma'anar wawo shi dukiyar mutane ko sata ba jihadi da ma'anarsa ta tabbatar da adalci a ban ƙasa da kawar da azzalumai dagutan fir'aunan karshen zamani a bankasa dole sai an raya wannan a cikin zukatan mutane sannan kuma a tarbiyyantar da mutum bisa ga kyauta al sai fi sabilillah ciyar da dukiya dan musulunci ya gaba da mai ita da mai tsakatsakiya da wanda yake karshen samu daga ƙasa irin yadda suke lokacin manzon Allah mutum ya zo ba da raƙumi ɗari da duk abin da raƙumi yake ɗauke da shi mutum ya zai sai rijiya guda daga hannun bai hudu ya ce a je a sha ruwan sarka fi zan dalla usman dan affan kenan mutum ya raba dukiyarsa gida biyu ya ce rabi ya baro iyalinsa rabi ya taho da ita ga manzon Allah ya jihadi daidai lokacin wani ya taho da dabino mu da nabi daya dan shine karshen abin da yake samu allazin la suna illa juhudahum kenan karshen abin da ya samu iya kokarinsa kenan to dole a tarbiyyantar da yara kan wannan ana tarbiyyantar da yara kan wannan ma da zai zama shaida muna ganin wani wata munasaba ta tashi kamar yanzu rikicin Palestine da ake da rikicin Bosnia da aka yi 91-92 da rikicin ne da aka yi ba lokacin da wani rikici zai tashi a duniya ba ga mutane a Saudiya mutane ba gwamnati ba su kafa asusu na taimakawa cikin azumin nan kaɗai sun haɗa sama sun haɗa sama da miliyan arba'in na riyal miliyan arba'in na riyal ka buga shi zuwa naira nawa zai baka kenan ma'ana wajen miliyan ɗari uku ko nawa makamancin hakan naira suka hada to za ga yadda suke tarbiyyantar yaran su sai mutum ya fito da kuɗi daga gidansa kamar misali dubu hamsin sai ce shi dubu talatin ɗansa na farko dubu biyar ɗansa ne bi masa dubu kaza ya ba yaran su je su miƙa da hannunsu don su saba da bayarwa kasa saba da makalewa haka ake wa yaro sai a bashi a ce bayar kai ma naka ne sai ji shi ma da kishin wai shi ma ya bayar duk wanda aka tarbiyyantar da wannan tattare da shi to sai gana da abin nan to ka tarbiyyantar da yaranka wajen infaki sawa'un wajen jihadi ne wajen ginin masallaci ne wajen sadar da zumunci wata rana za ku je ƙauye sai ka sai kayayyakin da kake ganin za a kai sai ka raba sai to kai wani wannan idan ka je ka bai wa wani wani kai wannan in ka je ka bai wa wani wani ka je in ka ba wani ni kuma zan bai su wani sai ga idan ya yana guri shi ya mika da hannunsa tun yana ɗan shekara bakwai ɗan shekara takwas ake koya yaro wannan an infaq sannan a koya mata kautewa haram da zara an ga wani abu na haram ka ce Allah wadai me za mu da wannan ai haramun ne ya je wannan kalmar da bakin ka tun ma bai san ma'anarta sosai ba shi ma gobe in ya ga wannan abun sai ga yana gode masa irin yadda in ya ga mutum zai gudu sannan kuma wato ainihin a tarbiyyanci yaro wajen bayar da haƙƙi ga dukkan mabuta haƙƙi tun daga haƙƙin iyayensa a ce manzon Allah ya ce mahaifiyarka tana da haƙƙi akan ka sama da na uba uba na da haƙƙi kuma sama da kowa cikin mutane sannan manyan yayyanka yan ɗakin ku da wanda ba yan ɗakin ku ba duk suna da haƙƙi akan ka naka girmama su ka ga mutuncin su kanin uba yana da mutunci kanin uwa yana da mutunci a koya masa sauke haƙƙi da ke kansa wannan lalle ne a tarbiyyance yaro kan wannan wannan tarbiyya ce ta bangaren abin da ya shafi aiki daga nan sai ta sai sai wato tarbiyya ta bangaren abin da ya shafi suluk su lokaci da ɗabi'a ko halayya da ake so a tarbiyyance yaro a kai abu na farko a tarbiyyance shi kan gaskiya idan ya karya a ja hankalinsa a nuna masa babu kyau idan ya faɗi gaskiya kuma a yarda shi don saboda gaskiyan nan da yi ko da laifi ne yi yana jin tsoron kar ya faɗi gaskiya a dake shi bari ya karya sai a koya masa ya faɗi gaskiyar idan ya so a ce to ka ga da bulala goma za a yi maka amma tun da ka faɗi gaskiya ba za a yi maka ɗaya Allah kalli an hana shi faruwar laifin nan gaba kuma an koya masa faɗi gaskiya nan gaba duk wannan salo ne da dabara kowane uba da irin dabara da Allah ba shi da zai ga hankalin kansa wani ya zai koya masa gaskiya sannan koya masa amana rikon amana idan an ba shi aike ya kai daidai kuma idan ya karɓo zai kawo gida kuma ya kawo daidai kuma in an ba shi abu shi da kannansa a koya musu raba musu daidai dole a koya yaro tun da yaro yana karami za a koya masa wannan sannan kuma a koya mata girmama na gaba duk lokacin da ya ga wannan sa a ce ne ba gaida shi ba wata babbar yarsa a gida kila ita ce yarsa ta gaba ta girme shi akwai mutum biyu ko uku a tsakanin su a ce da safa ko ka gaida ita ya saba cewa ana girmama manya a ma iya hana shi ambaci sunanta a ce ya ce mata yaya dan ne zaka ambaci sunanta idan wata rana ambaci sunanta ko mata rashin kunya uban ya ce zo gaura masa taki da dan mare shi haka kar ka sake yayar ka ce ya saba da girmama na gaba dole a tarbiyyanci yara da wanda sannan kuma ɗabi'u na gari irin su hakuri irin su jarunta irin su juriya duk ana son yaro a tarbiyyance shi kan wannan waɗannan al'amura na tarbiyyan yaro a gaskiya suna da yawa kamar kuma yadda na faɗa ina ba ku suna gurguje to amma ɓangarorin da yake dole su yi tarbiyya ko kuma tarbiyya ke kansu ɓangarori ne kamar haka farko iyaye ko wakilan iyaye wannan su ne nauyin tarbiyyar ke kansu sama da kowa iyaye ko wakilan iyaye don ko ba komai su ne suke tare da yaro a cikin mafi yawancin awanninsa ko yaro yana makaranta zai gina karfe takwas ya taso karfe daya tun daga lokacin da ya taso yana gidansu dare kuma gaba ɗaya yana gidansu har gari ya sake wayewa a nan ne zai koya hali na gari ko hali na banza ko musamman a wurin uwa da uba da uwa su yi kokarin koya yaransu abu na gari kar su bari yaro ya koyi abu na banza a tattarar su kuma galibi yara fa ba wai uba ne ke zuwa ya cewa sa je ka duba aikar ba ai ba uban da zai cewa ɗansa yi aikar in ji in ya ji ba sai ba mai ko da yawa ce kai wannan ai ba sai ba dan kara ne ba na jin akwai wani uban da ko mashayi ne zai cewa dan haka to amma kada ko da shi ta hanyar da baka sani ba ka tsuri a shara a sa ai wani abu ka tsuri a shar ka yi zagi ka buga kaba ka yi ihu nan ka ba shi wani darasi wanda in za a yi shekara biyar a makaranta ana koya masa bai kai wannan muhimmanci ba ba ka sani ba haka uwa za ta koya yaro wannan zagin ba ta sani ba ta yi ashar ta yi tsaki ta yi gatsune gobe shi ma da ta magana laifi sai ya gatsune tun yana dangin gane shi bai san me ma nasa ba da haka nan iyaye suke da gudunmawa mai tsoka wajen tarbiyya sama da kowa daga nan bangare na biyu shine bangaren da ya shafi makaranta to makaranta kuma nauyi na kan malaman makaranta a tsakani da Allah makaranta ba ilimi kadai ke koyarwa ba ilimi tare da aiki tare da tarbiyya da sanin ya kamata da gyara halin yaro to wannan a makaranta kuma abin da ya shafi hukuma ta wani bangare ya kuma shafi malaman makaranta hukuma ita ce fita da sarrafa ne za a karanta wani littafi za a karanta to dole a ga cewa me za a karanta da littafin da za a karanta wanda zai dace da tarbiyyar yaro ne labarai da ke cikin littattafai ko na koyon english ko koyon social studies dole kasance labarai ne wanda suka dace da ɗabi'un mu irin na musulunci ba na arnanci ba kar a ga hoton mace da ɗan ƙaramin tiket a littafin da ake koyi english ko social studies ko science ko dukkan wani abu wannan abin da zai isar wa yarinyar da ke da littafin ita ma gobe ta sa ɗan tiket kar a ga hoton mutum ya kamo hannun mace suna tafiya shi ma sai da in an tashi wanda ya gani a littafin da yanzu malami ya koya musu bari ya kama hannun mace suna tafiya kan hanyar koma gida kaga nan gurin sai an musantar da syllabus din tsarin karantarwar ana gyara kurakuran da ke ciki wannan sai an samu masana ko masu kishin addini tun daga daga ciki ayyuka da suka shafi wajibi kamar salloli guda biyar aini manzo Allah ce ku umarci yaranku ku da sallah tun suna yin shekaru bakwai idan sun kai shekara goma suna yin sakaci a kai ku dake su kuma ku raba tsakanin maza da mata ko da uwa ɗaya uba ɗaya suke wajen kwanciya matuƙar sun kai shekaru goma idan aka tarbiyyar kenan ta fuskar ayyuka mutum na jin yaransa suna tafiya masallaci tare tun suna yin shekaru bakwai in sun kai shekara goma ya fara matsanta musu idan ya tashi da asuba kafin ya tafi masallaci sai ya tace su in maza ne ko mata in maza ne ya tafi da su yan mata kuma su yi sallah a gida in ya dawo kuma ya samu tabbas ɗin sun yi duk wannan wani abu ne da kamata a tarbiyyanci yara a kai tarbiyyantan yara bisa ga jihadi don ɗaukar kalmar Allah dole ne mutum ya rinka ne ta wannan kalmar a kunnan ɗansa tun yana yaro ƙarami har ya saba da kalmar da jinta idan ya fara girma sai ya san menene ma'anarta sa ce masa ma'anar ta gwagwarmaya ɗauki ba daɗi ɗauki ba daɗi da yin taho mu gama da arna in ta kama shi ne ma'anin jihadi a sanar da shi wannan wannan ta sa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yara suna in shekara sha hudu za a tafi yaƙi suka zo suna kuka manzo Allah na cewa yara ne ku koma gida sai shekara mai zuwa razatu uhud kenan sa abdullahi dan umar su sama ibnu zaid suna in shekara sha hudu kowa ya dauko takobi manzo Allah ce ba za a gida su ba sai koma gida suna kuka shekara mai zuwa lokacin da za a je ga zautar khandak suka fara tahowa suka taho ɗaya daga cikin su ma da yake gajere ne har da yake haka wa a gansu dogo ne saboda kai yana so a je a ɗauki ba daɗi a arna manzo Allah yake su shiga sahu aka tafi kana ɗan shekara sha biyar aka ja zuga da su aka ji a kaiwa arna kora to dole sai an rayar da ruhin jihadi a cikin zukatan samarinmu jihadi da ma'anarsa ta cewa ɗaukar kalmar Allah ba jihadi da ma'anar wawashe dukiyar mutane ko sata ba jihadi da ma'anarsa ta tabbatar da adalci a ban kasa da kawar da azzalumai dagutai fir'aunan karshen zamani a ban kasa dole sai an raya wannan a cikin zukatan mutane sannan kuma a tarbiyyantar da mutum bisa ga kyauta al-infaq fi sabilillah ciyar da dukiya dan musulunci ya ci gaba da mai ita da mai tsaka da wanda yake karshen samu daga kasa irin yadda suke lokacin maza Allah mutum ya zo ba da raƙumi ɗari da duk abin da raƙumi yake ɗauke da shi mutum ya zo ya sai rijiya guda daga hannun bai hudu ya ce a je a sha ruwan sarka fi zan dalla Usman dan Affan kenan mutum ya raba dukiyarsa gida biyu ya ce rabi ya bar wa iyalinsa rabi ya taho da ita ga manzon Allah ya yi jihadi daidai lokacin wani ya taho da dabino mu da nabi daya dan shine karshen abin da ya iya samu allazina la yajiduna illa juhudahum kenan karshen abin da ya samu iya kokarin sa kenan to dole a tarbiyyantar da yara kan wannan ana tarbiyyantar da yara kan wannan ma da zai zama shaida muna ganin wani wata munasaba ta tashi kamar yanzu rikicin Palestine da ake da cikin Bosnia da aka yi 91 92 da rikicin Tutuniya da aka yi ba lokacin da wani rikici zai tashi a duniya ba ga mutane a saudiya mutane ba gwamnati ba su kafa asusu na taimakawa cikin azumin nan kadai sun hada sama sun hada sama da miliyan 40 na riyal miliyan 40 na riyal ka buga shi zuwa naira nawa zai baka kenan ma'ana wajen miliyan 300 ko nawa maka wajen kwar naira suka hada to za a ga yadda suke tarbiyyantar yaran su sai mutum ya fito da kuɗi daga gidansa kamar misali dubu hamsin sai ce shi dubu talatin ɗansa na farko dubu biyar ɗansa na biyu su dubu kaza ya ba yaran su je su mika da su don su saba da bayarwa kar su saba da makalewa haka ake wa yaro sai a bashi a ce bayar kai ma naka ne sai ji shi ma da kishin wai shi ma ya bayar duk wanda aka tarbiyyantar da wannan tattare da shi to sai gara da abin nan to ka tarbiyyantar da yaran ka wajen infaki sawa'un wajen jihadi ne wajen ginin masallaci ne wajen sadar da zumunci wata rana za ku je ƙauye sai ka sai kayayyakin da kake ganin za a kai sai ka raba sai to kai wani wannan idan ka je ka biya wani wani kai wannan in ka je ka biya wani wani ka je in ka ba wani ni kuma zan biya wasu wani sai ga idan ya zana guri shi ya mika da hannunsa tun yana kan shekara bakwai kan shekara takwas ake koya yaro wannan al-infaq sannan a koya masa kaucewa haram da zara an ga wani abu na haram ka sai tir Allah wadai me za mu da wannan ai haramun ne yanzu wannan kalmar da bakinka tun ma bai san ma'anarta sosai ba Suna gobe in ya ga wannan abin sai da yana goje masa irin yadda in ya ga mutum zai gudu sannan kuma wato ainihin a tarbiyyanci yaro wajen bayar da haƙƙi ga dukkan mabuta haƙƙi tun daga haƙƙin iyayensa a ce manzan Allah ce mahaifiyarka tana da haƙƙi a kanka sama da na uba uba na da haƙƙi kuma sama da na kowa cikin mutane sannan manyan yayyanka yan ɗakin ku da wanda ba yan ɗakin ku ba suna da haƙƙi a kanka na ka girmama su ka ga mutuncin su kanin uba yana da mutunci kada uwa yana da mutunci a koya masa sauke haƙƙi da ke kansa wannan lalle ne a tarbiyyance yaro kan wannan wannan tarbiyya ce ta bangaren abin da ya shafi aiki daga nan sai sai wato tarbiyya ta bangaren abin da ya shafi suluk suluk shi da ɗabi'a ko halayya da ake so a tarbiyyance yaro a kai abu na farko a tarbiyyance shi kan gaskiya idan ya karya a ja hankalinsa a nuna masa babu kyau idan ya faɗi gaskiya kuma a yarda shi don saboda gaskiyar nan da yi ko da laifi ne yi yana jin tsoron kar ya faɗi gaskiya a dake shi bari ya yi karya sai a koya masa ya faɗi gaskiyar idan ya so a ce to ga ba bulala goma za a yi maka amma tun da ka faɗi gaskiya ba za a yi maka ɗaya Allah kalli an hana shi faruwar laifin nan gaba kuma an koya masa ya faɗi gaskiya nan gaba duk wannan salo ne da dabara kowane uba da irin dabara da Allah ba da zai ga hankalin sa wani ya zai koya masa gaskiya sannan koya masa amana rikon amana idan an ba shi aike ya kai daidai kuma idan ya karɓo zai kawo gida kuma ya kawo daidai kuma an ba shi abu shi da kannansa a koya musu raba musu daidai dole a koya yaro tun da yaro yana karami za a koya masa wannan sannan kuma a koya masa girmama na gaba duk lokacin da ya ga wannan gabansa a ce me yasa ba gaida shi ba wata babbar yarsa a gida kila ita ce yarsa ta gaba ta girme shi akwai mutum biyu ko uku a tsakaninsu a ce da safe ko ka gaida ita ya saba cewa na wa manya amma iya hana shi ambaci sunanta a cikin taimaka yaya don me zaka ambaci sunanta idan wata rana ya ambaci sunanta ko ma mata rashin kunya uban ya ce zo gaura masa tafi da dan mare shi haka kar ka sake yayar ka ce ya saba da girmama na gaba dole a tarbiyyanci yara da wannan sannan kuma ɗabi'u na gari irin su hakuri irin su jarunta irin su juriya duk ana son yaro a tarbiyyance shi kan wannan waɗannan al'amura na tarbiyyar yaro a gaskiya suna da yawa kamar kuma idan na faɗa yana ba ku suna gurguje to amma ɓangarorin da yake dole su yi tarbiyya ko kuma tarbiyya ke kansu ɓangarorin ne kamar haka farko iyaye ko wakilan iyaye wannan su ne nauyin tarbiyyar ke kansu sama da kowa iyaye ko wakilan iyaye don ko ba komai su ne suke tare da yaro a cikin mafi yawancin awanninsa ko yaro yana makaranta zai gina karfe takwas da taso karfe daya tun daga lokacin da ya taso yana gidansu dare kuma gaba ɗaya yana gidansu har gari ya sake wayewa a nan ne zai koya hali na gari ko hali na banza ko musamman a wurin uwa da haka uba da uwa su yi kokarin koya yaron su abu na gari kar ku bari yaro ya koya abu na banza a tattare su kuma galibi yara fa ba wai uba ne ke zuwa ya cewa yaron sa je ka a ashar ba ai ba uban da zai cewa ɗan zai yi a ashar in ji na ya ji ba ta yi da yawa ce kai wannan ai ba ta yi ba dan kara ne ba na jin akwai wani uban da ko masa yi zai ce wa dan haka to amma kana koyar da shi ta da baka sani ba ka tsura a gaban sa ai wani abu ka tsura ashar ka yi zagi ka buga kafa kai ihu nan ka bashi wani darasi wanda in za a yi shekara biyar a makaranta ana koya masa da kai wannan muhimmanci ba ba ka sani ba haka uwa za ta koya yaro wannan zagin ba ta sani ba ta yi ashar ta yi tsaki ta yi gatsune gobe shi ma da kowa da sai ya gatsu ne tun yana dan gani shi ne san me ma'ana sa ba ba haka annan iyaye suke da gudunmawa mai tsoka wajen tarbiyya sama da kowa daga nan bangare na biyu ne bangaren da ya shafi makaranta to makaranta kuma nauyi na kan malaman makaranta a tsakani da Allah makaranta ba ilimi kaɗai ke koyarwa ba ilimi tare da aiki tare da tarbiyya da sanin ya kamata da gyara halin yaro to wannan a makaranta kuma abin da ya shafi hukuma ta wani bangare ya kuma shafi malamin makaranta hukuma ita ce take da syllabus ne ne za a karanta wani littafi za a karanta to dole a ga cewa me za a karanta da littafin da za a karanta wanda zai dace da tarbiyyar yaro ne labarai da ke cikin littattafai ko na koyon english ko koyon social studies dole kasance labarai ne wanda suka dace da ɗabi'un mu na musulunci ba na arnanci ba kar a ga hoton yar mace da dan karamin siket a littafin da ake koyi english ko social studies ko science ko dukkan wani abu wannan abin da zai isa wa yarinyar da ke rike da littafin ita ma gobe ta sa dan siket kar a ga hoton mutum ya kamo hannun mace suna tafiya shi ma sai da in an tashi yadda gani a littafin da yanzu malami ya koya musu bari ya kama hannun wata suna tafiya akan hanyar koma gida kaga nan gurin sai an musulantar da syllabus din tsarin karantarwar ana gyara kulakuran da ke ciki wannan sai an samu masana ko masu kishin addini tun daga mataki na firamare zuwa mataki na sakandare zuwa mataki na gaba da sakandare sannan kuma daga nan bangare na uku da ke kula da tarbiyya shine titi inda yaro ke bi akan hanyar ta zuwa gida daga makaranta akan hanyar ta zuwa makaranta daga gida akan hanyar ta zuwa tefane daga gida ko ko ba gida daga wurin tefane inda zai wuce ga dole ya wuce ta wurin mutane ba to dole sai an tsaftace titi ta hanyar tarbiya kaga a nan mu yake da muhimmanci kamar yanzu a nan misali idan aka ce dinnan titin mu mutanen kirki ne a ciki musulmai masu kishin addinin musulunci wa manzon Allah mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan har ya je can a ce abin da zai gani ke nan ya ga wannan da dogon riga ya ga wannan ya tafi masallaci ya ga wannan da aswaki a hannu ya ga wannan da qur'ani ya ga wannan in mace za ta fito daga nan gidan zuwa can gidan ya ga cewa da ta ga namiji ta dan tsaya sai namijin ya wuce sannan ta wuce ya danta kuma da lallabinta da hijabinta me ake isa masa na sako haka yake za ta yi a rayuwa to amma yariyar ka ta sa hijabi kakaf za ta tafi makarantar islamiyya na da kuma wani katon arni ya fito daga shi sai tawul da gurufi a hannu karfe tara da safe ƙirjinsa kamar ƙirjin gobe da tashi biyu biyu sabuwar balaga tana ganin wannan iskancin dan girman Allah za a zauna lafiya tarbiyya za ku tafi daidai kuma ta zo cewa ya tsira mata ido ta kalle shi tsira mata ido kamar ya kayar da ita da ido mai dan girman Allah ya za ku diranta to kun ga nan gurin. ashe titi yana da nasu tafiyar. ashe nan za ka cewa unguwa akwai bukatar ta gyaru ta tsarkatu idan ga wani wani fitara unguwa ce ka zama nan ungarin ba za a yi mana wannan ba a haɗa kai da unguwa da mai unguwa a haɗa kai da limami a unguwa da samarin unguwa ya an ga wani mai fitsara a ce to ba a yadda ba bai ma kamata ma a ba su gidan haya ba a har ne ba za a ba su gidan haya ba dan kawai da ta tarbiyyar yara wani abu da za ku gani ina mai duguri da waɗansu yan wasan kamun wani kuka a wata unguwa na abin da abin da faru wani ne talauci da mai shi ke so ya sayar da gidansa sai yan kawo musulmi su saya ba saya ba ana son tunda an gana cikin talauci bari a kare gidan nashi sai ran bata garin dillalan nan sai suka ce masa inda kana son gidan ka ya tsada sai dai ka nemo na arna ya saya arnan da ya zo sai kusan ninka kuɗin gidan ma gaba daya mukaddara a ce gidan za a saya dubu ɗari shida sun ce zai bada miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu yan uwanta amma suka taimaka masa da kuɗi don ya sayi wannan gidan a tsakiyar musulmi wasu gida a tsakiyar musulmi shi kaɗai mai arne ana nan ba musu da kowa ai kowa daga ne don ne dan arne ya so gida ne ba da haka ba da mutum gani ba sai wata rana ko mata ta haihu sun ji ya sanar da makwatansa cewa matarsa ta haihu dama shi ma in an haihu matarsa suna zuwa ta barka shi ma sai ya sa matarsa ta sanar da sauran makwatansa ta haihu kuma an dan shirya abinci sai da matan musulmi da sun zo a shi ya yi magana da 'yan su sai aka ci ko mota sama da guda biyar da mata duk da kayan coci irin dogon da nan suka zo suka zagaye gidan aka yi tawakar coci ana raye kuma yan mata da aka je da su wala kanana yan musulmi ka kawai arziki ne su ma suka fita aka yi to wannan yana daga cikin abin da bata gari suke jawo mana irin bata garin dillalai ko kuma masu gidajen kansu na haya su kawo wani arna tsakiyar musulmi su ajiye sai ya warga tarbiyyar mutane sannan bangare na hudu daga cikin bangare da suke da haƙƙi akan tarbiyya kafofin watsa labarai rediyo talabijin jarida da majalla in tarbiyya ta lalace waɗannan suna da wani gudunmawa da suka bayar in ta gaji suna da gudunmawa da suka bayar talabijin galibi yara sun fi mu'amala da talabijin saboda abin ne da ke ɗauke da hoto da sauti ya fi ɗaukar hankalin su zama da kowa in za a samu masu kallon talabijin mutum goma to za ka samu takwas daga ciki yara ne dole kila manya kuma manya dan akwai abin da suke kallo kila wani kawai network zai kalla network news kawai zai kalla da dare daga cikin gobe kuma ira haka amma yau zai kalli katun zai kalli kaɗa kaɗa zai kalli wace wake zai kalli shirme zai kalli aikin banza to a irin nan ana sa filin nika irin american films din nan da na china da na india sai a wargata ta biyan yara ba tare da asali ba kai da aka tun ana yaɗa kristiyaniti ana yaɗa zan yi irin katun din nan kan da yan aljanu din nan da yara suke nuna ake nuna yara a talabijin akwai wanda zaka kristiyaniti ake nuna to saboda haka ya kamata da ai hatara game da wannan tsakani da Allah a tarbiyya haƙƙin waɗannan bangarori ne iyaye gwamnati makarantu karfafin watsa labarai al'ummar unguwa gaba daya abin da ka ce al'ummar unguwa don misalan da na buga mana kuma a da in muna son tarbiyyar mu ta gyaru sai mun koma kallon irin namana da a da abin da yasa tarbiyya ta gyaru idan yaron nan gidan ya yi laifi mahaifinsa baya nan mai wannan gidan yana iya kama yaron ya zane shi don uban ya zama sai dai ke kara masa kuma idan aka ce ga kaga da kai da yayyanka guda biyar a gida za a samu mutum ɗaya daga cikin ko wanda duk gidan ana girmama shi shi ne zai kai yaran makaranta shi zai iya zane wanda ya laifi kuma ba wanda ya isa magana amma a yanzu ka da kace uwa ɗaya uba ɗaya inda ɗansa zai laifi ka kama shi ka zane shi sai uwar yaron ta fito ta zage ka a gaban uban yaron ko ba yadda za ka yi haka ne ko ba ka wani ba ta faɗa ma bakar magana ta yi kamar ta tofa ma yawo a baki musamman in an yi laifin sa'a baka fara haihuwa ba ce ka bari sai ka haifa na ka daka ko mijinta na ji ba zai hana ta ba sai dai in bata nai dan baka hakuri shi ka sun ya za a yi zamani ne to wannan shi ya kawo lalacewar mu dukkan mu nan kowa zai iya tuna kila wani kanin baban shi ya taba zane shi ko baban bai ce komai ba kai wani makwabcin shi ya zane ka ko mahaifinka bai ce komai ba ko mahaifinka bai ce komai ba haka ake ciki to da wannan kenan tarbiyya amma yanzu baka isa kai wa wani magana ba to sai mun farfado da wannan tsarin in mana so tarbiyya ta kyau amma in ba haka ba a gaskiya za a da ana yi alhamdulillah samari suna son addini a halin yanzu abinda kawai nake kira ga uwana samari a irin wannan yanayi wato shine ya za a tarbiyyanci wannan son da muke yawa addini din ta hanyar karatun addini karatun addini kuma kadai ba zai wadatar ba ko mu koyi sana'a kuma kai mu daina sana'a ku zanto muna da aikin ko komin yadda muke ganin mai raina shi mutum mai wayo a rayuwa shi da wanda yake da zaɓi wajen guda uku ko hudu ko biyar ba wai ɗauka ba zama misali nake bugawa uku ko hudu ko biyar da wannan babban kofin da wannan karamin wannan fi ma ba wannan ya jira ba manufa ta in samu wannan amma na nema na nema bai samu ba sai in hakura da wannan ina nan rike da shi har yanzu a lokacin da zan samu wannan sai in ajiye shi sai in yi ne sai in dauki wannan ba ranar da duk wannan kuka ce mun dama na san wannan ba ma sai mutanen mu zo ba ka san wannan din babban muke so ko bai samu wannan din ba ko bai samu wancan din ba galibi haka mutanen mu suke raina abu shi ya fi karfin kaza ya fi karfin ne kaza to wannan kuma a gaskiya ba ita sai hanya mai kyau ba ina faɗa muku misali ne na wani bangare na rayuwa da mutum ya taɓa dandana ta duk da shekaru ba yawa suka yi ba amma mutum ya taɓa dandana wani abu lokacin da na zo na kwaɗaitu ina son in yi karatu ina gamman arabic teachers college gwale ba irin sana'o'in da ban yi ba don in rike kaina kuma har in samu in yi karatu na yi wanki da guga na yi ɗan tefa ne a gidan wani na zama ɗan wanke wanke a wani amma wanda ya wanke wanke malami na ne yace shi ba zai karanta da ni ba sai in na yadda shi ma zan masa hidima na ce na yadda kullum na je na da kawo da kokarin ta sai zo gidan ga sai a ko ni sabon gari in ta ko a zo in yi masa sayayya in je in kai masa mutumin misra ne shi ba dan nan bane ba in koma sai a sa mun darasi na yi aiki irin na kwado da lizami din nan da sauran sana'o'i ban taba ɗauka a cikin rawata ga wani abin da zan ji na fi karfin sa ba ban taba jin kuma ko wani abin da ba zan sassaita kaina in yi shi ba in halin kama yayi a ah! yanzu alhamdulillah misali ina da mota ta amma da su kawai wani abu yasa motar ba ta hannuna kuma ina so in tawo daga wani wuri in zo shi wanda motar take hannunsa bai san ina kai ina jiran sa a wani waje ba kuma ni tun na tafi mun saba a hanya kawai sai na fito ni sai ya kare kasuwa aka yi ne dole kuma me za ka ce na bana amma an kace kai ƙarya ai na fi karfin wannan sai abin ya fi karfin ka kana ji kana gani ka sai sai tarawar ka kan cewa za ka iya tafiya da kowane irin abu mutukar ba saɓon ubangiji bane ba za ka iya kwana a kowane wuri matukar lauya ta kai ka an da gaida ta wa'azi kwana kwanan ne a wani gari waɗansu zamani masu kifin addini sai da yake ni ta ma ba su da ƙarfi an taro don wa'azi sama da taron naku saboda kusa da bakin tasha ne aka yi inda ma ba gari mutane da za su zo aka yi wa'azi aka kare san wajen karfe sha ɗaya sai aka yi wani gida ran kwana gidan daga shi sun kasuwa irin kasuwar ƙauyen nan kuma waɗansu ɗakuna na buɗe gidan sun rufe tsakanin ɗakin da zan kwanta da inda ban ɗakin yake wato akwai tafiya mai tazaran gaske ba wutar lantarki na tabbatar ba za a rufe aljanu ba a wannan gidan Allah za a rufe aljanu a wannan gida an yi wa'azi an yi tabbara. an yi kabara kuma a kan wannan gida aka kulle da shi da duka ban taɓa su komai ba ko ban ji a jikina na ji haushin su ba na san cewa iya karfin su kenan in sun fi karfin haka suke na haka sai dauka sun yi ne sun wulakanta ni samari ne duk galibin su ba su da aure iya karfin su kenan da haka nake to na zan ajiye mota ta sai aka ce sai a je police station a kai ajiya aka je police station a kai ajiyar mota ta muka zo mun sai kawo mu nan gurin sai kamar dan biredi da dan lifton duna irin shayin yan binni da gare din nan aga shi sai ka ce sai safi ni ba ni sai safi amma ni san me na kulla na kulle na kashe fitila sai da tabbatar sun tafi ba wanda zai dawo sai da safan sai na tashi na kunna fitila na bude na kulla gida na je sai station ne a dan sanda ko anan garin ba irin dan lojin din nan wanda za a je a kwana yace eh akwai amma dai ba wani mai kyau bane batun da kawai ne nace akai ni naje aka ni nawa ne kwana aka ce naira 100 na bayar da naira ɗari na je na kwanta ba wata katifa ce guda ɗaya ita ma kuma an yankin bagara kan ta kura na fito da ita na karkaɗe ta na karkaɗe ta akan wata tabarmar laida na je na fada ta da na fada ta sai na kwaɗe babbar riga ta sai na bai bai da ita sai na fada ta sai na kwanta ana yin kiran sallan farko sai na tashi sai na riga su zuwa masallaci sai suka dauka a malam da himma wani da wai na kwana a wannan gidan da ta masallaci ni ko ba na so su gane ba can na kwana ba har yau sai dai tun da ba ambaci sunan garin ba kila kuwa ko dan garin ba zai gane ba amma yadda na da gidan kila dan garin zai gane amma har yau ba su san cewa ba a wannan gidan na kwana ba ana tafi daga masallaci na kawai ila ta wani wurji ni kuma nan gudun so nake ba na son koma nan gidan sai ya waye to haka rayuwa take sai ka dauke ta a yadda ta zo kar ka taɓa jin cewa ga wani abu karfin ka in ka ce ga wani abu kafa karfin ka gama yawo komin yadda kai sama in wata rana wani ɗan tsaye ɗan jeho da kai kasa sai a tafi a kasa me mai duniyar gaba ɗaya ina ganin bai kamata in tsawaita mana ba a nan ya kamata in dakata abin da kawai nake yi shine ina baka hakuri bisa ga jinkiri da zo a makare kuma ina baka jinkiri sai a zan tsaya a nan kuma ina baka hakurin cewa da wuya in iya ansa tambayoyi ba don komai ba a yanzu haka dinan iyali na suna wata unguwa sai na tashi garin yan dauke su sannan tafi gida kuma kun ga wannan wani fallasa ce da kaina amma na yi haka dan kuma ku yi mun hakuri ba sai na aka tambayoyi ba wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi